amma yau gani a wulaƙance a hedkwatan mulkin babana gani a ƙasƙance a kan idan na, gani a tozarci a idan mazan da suka san matsayi da mutunci na yau masu yi min hidima suke tsaye suna kallo na a hannun na, suna min abin da suka ga dama lallai wannan al'amari ya girmama a zuciyata sabran ya aƙila tubani hashim kafin sayida zainab salamullahi alaiha ta shiga fadar gwamna ibn ziyad la'anatullahi alai sai da ta tsaya ta gabatarwa da mutanen kufa hudu ba wacce ta girgiza zukatansu ta ruɗe tunaninsu ta sa su kuka da dana sani da kaico a wannan hudu ba sai da zainab salamullahi alaiha ta caccaki mutanen kufa ta bayyana su a matsayin maha'inta maciya amana a wannan hudu ba sai da zainab salamullahi alaiha ta nuna ita wace ce a fagen zalaka fasaha da balaga sannan da aka kai su sayida zainab salamullahi alaiha fadar gwamna ibn ziyad la'anatullahi alai sai ibn ziyad ya fito cikin kasaita ya zauna a kan kujerarsa ta mulki ya sa aka shigo da mata da yara da aka kamu da shigowar sayida zainab salamullahi alaiha sai ta zauna ta dukar da kanta ƙasa sai gwamna ibn ziyad la'anatullahi alaihi ya ce wace ce wancan wadda ta dukar da kai ƙasa fadawa suka ce masa zainab ce yar ali dan abi dalib sai ya fuskance ta ya ce godiya ta tabbata ga allah wanda ya kunyata ku ya karyata ku da addininku. ku nan take sayyida zainab salamullahi alaiha ta ce masa fajiri maƙaryaci fasiki Shi ne mai kunyata ba mu ba ibnu ziyad la'anatullahi alaihi ce, ya kika ga yadda Allah ya wulaƙanta ku da 'yan gidanku sai da zainab salamullahi alaiha ta ba shi amsa ban ga komai ba sai alkhairi waɗannan wasu mutane ne da Allah ya rubuta musu mutuwa sun koma ne zuwa ga makwancinsu kuma da sannan Allah zai haɗa ka da su wuri guda ku hujjanci juna kan abin da ka yi musu a ranar alkiyama lokacin ne za mu ga waye zai kunyata tur da haihuwarka ya ɗan marjana tana faɗin haka sai ibn ziyad ya fusata ya zari abin duka zai je ya dake ta. sai bafadansa amr bin hurais ya ce masa ai mace ce yan labai ba a la'akari da zancen mace nan ne ibn ziyad la'anatullahi alai ya dakata ya kalle ta cikin fushi ya ce oho dai tunda Allah ya warkar min da zuciyata daga ɗagutancin Hussein da girman kai na iyalan gidanku. Sai da Zainab salamullahi alaiha ta kalle shi ta ce, "E haka ne, tunda ka sha jini na, ka datsa yaɗona, ka cizga tushe na, in wannan shine warakarka, so haƙiƙa ka warke." da Imam Ali Zainal Abidin alaihi salam ya ga abin na Ibn Ziyad ya wuce gona da iri sai ya miƙe ya daka wa Ibn Ziyad tsawa ya ce masa kai ibn ziyad me yasa kake keta mutuncin gwaggona a gaban wanda ya santa da wanda bai santa ba sai ibn ziyad la'anatullahi alai ya waiga ya kalle shi ya ce kai kuma waye sai imam Zainal abidin alaihi salam ya ce ni ne aliyu dan husaini ibn ziyad ya ce ba an kashe aliyu dan husaini ba imam zainul abidin alaihi salam ya ce ina da ɗan uwa mai suna ali shi ne mutanenka suka kashe da takubbansu ibn ziyad ya ce a'a allah ne dai ya kashe shi imam zainal abidin alaihi salam a'a allah ne ke kashe rayuka a lokacin mutuwarsu da wacce bata mutu a lokacin barcinta ba sai ibn ziyad la'anatullahi alai ya ce me yasa duk maganar da na faɗa sai ka yi mun kulle a kanta ka mayar mun martani ya ku fadawa ku kama shi ku je ku sare wuyansa sai fadawa suka yo ca za su kama shi sai da zainab salamullahi alaiha ta rungume shi ta fuskanci ibni ziyad la'anatullahi alai ta ce masa kai ibni ziyad jininmu da kashe karya ishe ka haka na rantse da Allah ba zan rabu da shi ba sai dai ka kashe mu tare sai ibni ziyad la'anatullahi alai ya ce wa fadawansa ku rabu da shi ya yi fama da abin da ya dame shi ku wuce da su kurkuku ku rufe su ga waɗanda suke bibiyan tarihi sun san cewa mutanen birnin kufa su ne wanda suka ci amanar imam hussein alaihi salam da zuri'arsa sannan kuma lokacin da su saida zainab salamullahi alaiha suka dawo birnin kufa lokacin su ibn ziyad sun riga sun musu hudu ba akan cewa su imam hussein ba mutanen kirki ba ne sannan wasu suka rinjaya akan maganar su ibn ziyad wasu kuma ba su rinjaya akan maganar ba shi yasa lokacin da saida zainab salamullahi alaiha suka zo birnin kufa wasu da dama suna kuka akan abin da aka aikata musu sannan wasu suna jin daɗi wannan shine abin da ya faru da su sayida zainab salamullahi alaiha bayan sun dawo birnin kufa daga filin karbala bayan an kashe imam hussein alaihi salam